الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بينك يوم جمعة شاشدة غوة جمادة أولى شكرا تدو 1939 wanda daidai da biyu ga watan biyu shekara ta 2018 da izinin Allah za mu tashi farkon suratul mu'minin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين نعم أنا سورة سورة المؤمنون الله سبحانه وتعالى ya kira wata da wannan ko kuma mu ce an kira wata da wannan sura saboda aya ta farko da ta zo na cewa qad aflahal mu'minun a wannan sura Allah subhanahu wataala ya ambaci wasu sifofi wanda muminai na kwarai ya kamata ya zama sun sufaici da su wanda wasu sifofi ne wajen guda goma wanda Allah ya jero a cikin wannan sura Allah subhanahu wataala yace qad aflahal mu'minun hakika mu'minai sun rabauta to me sifar mu'minai din yace allazina hum fi salatihim khashi'un wanda suka zama masu khushu'i fi salatihim a cikin sallarsu khushu'i shine karkade zuciya gabarin komai lokacin da mutum yake sallah ya miƙa ta zuwa ga Allah ta tabaraka wa ta'ala shine kamar yadda mai ahalari yake faɗa cewa in ka tsaya gaban ubangijinka ka karkaɗe zuciyarka gabarin komai ka shagala inda yake muraƙa bi muraqabati maulaka ka shagala da ganin girman ubangijinka duk abin da zaka yi tunani cewa to fa wannan ba komai bane akan girman Allah tabaraka wa ta'ala to zama ka ta kadu da wannan wannan yana da shin kushoi sannan daga zuciya kuma sai hwado gabbai a samu nutsuwa a samu eh, nutsuwa a wajen zama da sajada da ruku'i sannan a samu i'tidali a wajen tsayuwa domin itidali yana zuwa a wajen tsayuwa ne tumanina tana zuwa a wajen ruku'u da sujuda da kuma zama da zama waɗannan sun samu in sun samu ga kuma kaɗewar zuciya sai Allah tabaraka wa ta'ala to an samu kusho'i wallazina hum 'anil mu'ridun wallazina hum sune waɗannan mu'ridun da suke kauda kai 'anil lagwi gabarun wasa duk wani abu na wargi to wannan ba sa kawo shi a cikin sallarsu suna ainihin ƙoƙarin su kauce ba ya shafi wasa ne da gabasu ko ya shafi wasa ne na ba da harshensu to duk suna ƙoƙarin su kauce masa a cikin sallarsu wasa a gaɓoɓi mutum yana sallah ko yana kalle-kallen sama ko yana waiwaye ko yana ainihin sunkuyar da kai wanda ya wuce ka'ida to wannan sai zama wasa ainihin a cikin sallah amma ya haɗa mai duk wani nau'i na wasa sawa'un da harshe ne zai yi ko yana wani motsa wani abu a bakinsa ko kuma yana kalle-kalle da idansa ko yana ko yana wani abu da gabarsa wanda ya fita daga cikin kamannin sallah to duk wannan sai shiga cikin ainihin wasa wallazina hum lizzakati fa'ilun waɗanda suke mai fa'iluna masu aikatawa lizzakati ga zakka to wace irin zakka anan aka ce zakatun nafs wasu ka ce zakatun nafs tsarkake rai wanda Allah ce qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha wasu ka ce a zakka zakka ta me zakata ta dukiya suna ƙoƙarin su game suna aikata wannan zakka amma magana mafi rinjaye zakkar zuciya domin zaka ta ta ta ta ta ta dukiya to Allah yana ma cewa ne wa'atu zakat baya magana fa'ilu zakat a sai ce wa'atu zakat ko wa zakat amma wanda take ta zuciya to ita ce anan ya ibara da ita cewa ainihin fa'ilun masu aikatawa lizzakati ga zakka shine wajen tsarkake kansu na biyu cewa ita zakka ta dukiya an farlanta ta ne a madina a madina aka faranta wannan kuma aya ce maki sura ce makiya da haka kenan maganar da ake yi ana magana akan tsarkake zuciya gabarin Gillo da hasada da ke da mugunta da shauran da abubuwa da suke nan daga ciwukan zuciya mutum ya zama ya tsarkake zuciyarsa gabarinsa والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم suke masu kiyayewa lifurujihim ga gabansu ba sa kai shi inda Allah bai yadda a kai ba sawa'un maza ne ko mata ne duk suna kiyaye gabansu ba sa miƙa su zuwa gurin da Allah bai yadda a kai su ba in kaga sun kai nan in ga sun kai gabansu illa ala azwajin sai ga yanzu aw ma malakat aymanun ko abin da daman su ta mallaka bayan su ku yange su kenan fa innahum haqiqa su idan suka kai gabansu zuwa waɗannan gurare ghairu malumin ba ababan zarga ba za a zarge su domin gurin da Allah ya yadda a kai ne ba bisa haka kenan duk wani guri da za a yi amfani da gaba ba wannan gurin ba to wannan ya shiga cikin faman gawara a zalika fa’ula ika humul wanda ya nemi wani abu ba wannan wara a zalika bayan wannan hanya ɗin fa’ula ika humul waɗannan su ne masu ƙetare iyaka sun keta doka Allah Na naka wanda zai amfani da wani abu na mashin ne ko ainihin na wani abu dabba ne ko na hanyar da ba wannan hanya da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa ba ko ta hanyar wasanni domin ainihin ya biya bukatarsa to duk wannan ya shiga manifta ibtagha wara zalika ba ulayika humul aadu wanda duk ya nemo ta hanya ba wannan ba to wannan ya zama cikin masu ƙetare iyaka shi sa aka samo ruwaya daga ainihin imamu shafi'i imamu shafi'i yana cewa duk wata hanya ba wannan ba to wannan aduna ne daga a-tayin istimna'i shine jawo mani ainihin wanda ba ta wannan hanya ba to ya shiga cikin wannan aya ballantana kuma wasu hanyoyi daban wanda shaidanci na zamani ya zo da su wanda ake biyan bukata cikinsu ba ta hanyar mata aure ba ko ta kuyanga wacce Allah subhanahu wataala ya halatta mutum ta gawara a zalika fa kuma la’adu to waɗannan suna daga cikin mai sufofi waɗanda Allah subhanahu wataala ya sifata mu'minai na ƙwarai wanda ake son izuma zama sun sufaitu da su sai mu koma mu ga maganganun da malamai suka dangane da wasu daga cikin waɗannan ayoyi ɗin. da yace allazina hum fi salatihim khashi'un to me khashi'un aka ce ikhfadu allazina khafadu absarahum ila mawdi'i sujudihim wanda suka sunkuyar da ganin su zuwa wurin sajada ba sa kallon dama ba sa kallon hagu ba sa daga kai ba sa sunkuyarwa wanda ya ta ka'ida a suna sallah to suna kallon gurin sajidarsu a ibn sirin yace ce la yujawizu basarahu musallahu ganinsa baya wuce iya wurin sallarsa iya inda yake salla ba zai tsallaka zuwa can gaba a sa ya takaita iya wurin sallarsa to wannan shi ma alawa ne ta kushi fa in kana qad i'tada an-nazara falyughmid yace to idan kuma ɗabi'arsa ya saba da ya kalle kalle ya zare ido yana sallah ɗin kuma yana kallon nan yana kallon nan to nan sai ya rinsa idansa da wame domin kada wannan kallon ya jawo masa waswasi a cikin zuciyarsa yace inna ma wal khushu inna ma yahsul liman farraga qalbahu laha hmm. khushu yana tabbata ga wanda ya kade zuciyarsa ga sallah kawai washta galabi ya shagala da ita amma a daha haka wani ta wa atharaha ala ghairi ya fifita sallah akan wani abu ba salla ba wa hina idin takunu rahatan lahu wa qurrat ayni anan ne sallah za ta zama hutu gare shi kuma ta zama sanyin idaniya kamar yadda take ga annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yake faɗa a hadisin da imam ahmad da nasa'i suka rawaito daga anas manzala yana cewa hubbiba ilayya tibu wan nisa'u wa ju'ilat qurratu aini fi salah hmm. an sa san turare wa nisa da kula da al'amarin mata kuma an sanya sanyin idaniya ta a sallah to irin wannan sallah ita ce za ta same mutum ya samu sanyin idaniya ainihin a cikinta amma idan ya zama sallah da wasa da wargi da wani kalle-kalle da daga kai da soshe-soshe to wannan babu babu babu ainihin jin daɗi na sallah a ciki hakanan irin wannan sallah ce take sa hutu a cikin zuciya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya bilal a wani lokaci yana cewa qum ya bilal arihna bis tashi bilal hutar da mu da sallah hmm. to irin wannan sallah ita ce za ta samu zai samu hutu a cikin zuciyarsa hakanan da yace wallazina hum ala an lawi mu'ridun an fassara lagu da abubuwa daban-daban na farko allahu albatil abin da yake na barna duk wani abu da dangin barna ya shiga ciki shi ce wa yashmalu shirka kama qalahu ba'd ya haɗa shirka kamar yadda wasu ka faɗa wal ma'asi da ayyukan sabo kama qalahu akharun kamar yadda wasu ka faɗa wa ma la fa'ida ta fi duk abin da ba shi da fa'ida min al aqwali ne daga maganganu wal af'ali da ayyuka to sun shiga me sun shiga cikin al ya sashen abu ya wanda ba shi da kima ba shi da daraja la a magana wa la a aiki to in su muminai na kwarai ba sa shagala da domin sun san ba a yi su don wannan ba yana daga ɗabi'a su min husni islamil mar'i tarku ma la ya ya'ni yana daga kyawun musuluncin mutum barin sa abin da bai dame shi ba dan me aka yi ka a nan duniya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun me ibada eh kullu ma yuhibbu Allah wa yarda to ashe duk abin da bayar da Allah ciki ba ruwanka da shi wannan ya zama ma la ya'ni ka duk abin da Allah baya so wannan me ma la ya'ni ka ne dan ka dan ka dan ka lagaw ma la ya'ni ya sashen magana ko ya sashen aiki ma la ya'ni wannan bai dame su ba ba ruwansu da shi da ka ba za su bata lokacinsu abin da bai zai dawo musu a duniyarsu da kobo ba ba zai dawo musu a lahirarsu da lada ɗaya ba duk wani abu da ba ɗaya numan nan a ciki ba ruwansu da shi a duniya ba zai samu ma da kokobo ba a lahira kuma ba zai ƙara ma lada ɗaya ba to ba ruwansu wannan wannan a gurinsu yasasshen abu yasasshen abu shine shine shine mai yin wannan shine ma oh, sayyidina Umar yake kiransa sabahalala hmm. inni akra an alar an an ara al insana sabahalala na ki in ga mutum ya zama sabahalala aka ce mai sabahalala yace la huwa fi amalin duniya wala fi amalin akhirah shi ba aikin duniya yake ba wanda zai samu kwabo ba aikin lahira yake ba wanda zai samu lada to wannan ya zama me ya zama sabahalala والذين هم للزكاة فاعلون من يمغنا أكن ونا أكن من يمغنا أكن والذين هم لفروجهم حافظ نعم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون الفردوس هم فيها خالدون نعم yana daga cikin sifar muminai din nan yace wallazina hum sune li amanatihim wa ahdihim ra'un ra'un suke kiyayewa li amanatihim ga amanonin su wa ahdihim da alqawra alqawran su ko alqawran su suna kiyayewa in an ba su amana za su kiyaye to amanoni iri iri ce amanu akwai amana ta Allah da ya baka ko gabanka dinnan da ya baka amana ne ya baka ji ya baka gani ya baka kafa ya baka hannu ya baka ciki ya baka baki to kuma ya baka amana su ne ka kiyaye su kuka kai su inda bai yadda a kai su ba kamar yadda Allah ce inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamala al-insan amana ta dokokin Allah samai da ƙasa duk sun ji tsoro su ɗauka da duwatsu duk sun ji tsoron su ɗauka amma wa hamala hal insan ɗan adam ya ɗauka hmm? wa za saƙa mithaqa bani adam wannan shine alƙawarin da suke da Allah na kiyaye waɗannan amanoni daga bai dan adam ya ɗauka to sai ka zo kuma amanoni tsakanin mutum da 'yan uwansa mutane da za su ɗau ajiya su bashi wasu ɗau dukiya su bashi sai ka zo amana tsakaninka da shugabanni don sun naɗa ka wani matsayi ko wanda annabi salama yake gaya abu zar ya cewa ha la amana wa ha la nadamatun yawmal ya ce fa amana ce harkar mulkin nan to kuma in baka riƙe ba la nadamatun yau za ta zama nadama ce da kunya ranar alkiyama to kaga shugabanni sun wanda aka nada shi wani abu na jama'a to kaga shi ma ainihin amana ne to ka zo kuma amanoni na wanda suke dab da kai amana ta, mata amana ta 'ya'ya amana ta iyaye idan sun tsufa amana ta wanda za su yi aiki a ƙarƙashinka na to ka zo amana kuma na shauran halitta Allah da ka da suke tare da kai wataƙila kana kiyo na dabbobi ne na kaji ne na kaza duk waɗannan menene amano ne shi sa Allah ya tara su ya ce li amana tihim ya ce li amana tihim li ama saboda amanonin suna da yawa a ko me yasa aka ce dakhalat imra'atun nara fi hirratin habasatha la hiya at'amatha wa la hiya tarakatha min khushash ard wata mace ta shiga wuta saboda mage da ta daure bata ba ta abinci ba ko bata bata ta je ta yi kiyo ba kenan ta ci amanarta naka Allah ya sa ta a cikin wuta saboda mage kaga ina daraja dan adam ina darajar mage mage ba komai ba ce to amma kuma tunda ama tunda tana hannunsa amana ce in mutum ta ci amana wannan Allah sai ya kama ta da wannan amana don haka duk wannan suna cikin me nau'i'i eh, na amana isa ya ce a nan sannan yi magana kuma uhud da alƙaura Allah da duk abin da Allah ya baka ajiya wa amaraka bi hibzi ya umarce ka ka kiyaye shi min jawari ne daga kambai wa ma atamanaka nasu da abin da mutane suka baka amana min huquqihim na daga haƙoƙinsu wa uhudihim da alƙawransu to duk sun shiga mai shi sun shiga cikin ainihin amara ba shakka wasu ayoyi da dama sun zo sun karfafi wannan daga ciki Allah ta baraka wa ala yana cewa inna Allah ya kuma an tu'addul amanati ila ahliha kaga wannan ta mutane kenan wanda inna aradna amanata ala samawat amana ta Allah kenan inna Allah ya kuma an tu'addul amanati ila ahliha kaga amanu na mutane kenan da suke ainihin a tsakaninsu to sa'annan kuma alƙawra din wanda Allah ce wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al mu'minuna ala shurutihim ha eh? illa shartan halala haraman aw harrama halalan sai dai sharadin da ya halatta haram ko ya haramta halas to wannan sharadi sai zama me sai zama abun jefawa ba za a yi aiki da shi ba amma in dai ba wannan ba to duk wani sharadi da kuka yi a tsakaninku na mutane da kai da mutane a da kamfani ne a da ka ne a da me duk sharadi duk da alƙawari kuka zo ka ce ah, a ina Allah ya zo karfe bakwai aiki ko a ina Allah ya ce sai karfe hudu za a tashi wannan hadisin da ya haɗe almu'minuna ala shurutihi mu'mine suna kan shari'un da suka kulla a tsakaninsu sannan Allah kuma ya ce ya lazina aufu bil uqud agreement da contract da kuka yi aufu ku cika domin kun yi ne kun yi bisa yarjejeniya ne ko ya Allah zai amla kuma yana kuma yalba ila illa an ta kuna tijaratan an tara an taradin minkum bisa yarjejeniya ne kai da sun yadda kuka kulla wannan hmm? ba za ka zo kana ta ina Allah ya ci kaza kaza ba a da dai kun yadda kuma abun bai halatta haram kuma bai haramta halal ba wannan wajibi ka cika wannan ka'ida والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون سنة مسكية لأدين القورنس سنة والذين هم على صلاتهم يحافظون waɗannan da suke yuhafi zuna suna kiyayewa ala salati a bisa ainihin sallolinsu me kiyayewa yuwazibu na alaiha fi mawaƙi tiha suna kiyayinta a lokacinta inna salata kana ala mu'minin kitaban mawqutan sallah wajibi ta kan mu'minai mawqutan abu sawa lokaci dan kimi salatu juluki shamsi ila ghasaqi layli wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda to wa'annan lokuta din mutum wajibi ainihin ya kiyaye su da yi sallah a cikin su kuma manzala sallallahu ya da malaika jibrilu ya koya masa duk abubuwan da ya kamata yi Eh? ya koya masa farkon lokaci washe gari kuma ya koya masa karshen lokaci to ma na hazin da wakatai ne wakatun abin da yake tsakanin waɗannan lokutan guda biyu duk lokaci to sai aka zo annabi nan alaihi ya gaya mana cewa a cikinsu kuma farkon lokaci shine mafifici farkon lokaci shine mafifici kamar yadda hadisai da dama suka zo suka tabbatar da haka daga ciki akwai hadisin abdullahi dan mas'ud yace na tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ce ya rasulullah ayyul amali a ila Allah wani aiki ne mafi soyuwa zuwa ga Allah eh qala as-salatu ala waqtiha salla akan lokacinta qultu thumma ay qala thumma qala birru walidayni qultu thumma ay qala al-jihadu fi sabilillah wanda bukhari da muslim suka fitar da shi cewa sallah farkon lokaci shine mafi soyuwar aiki zuwa ga Allah me yasa saboda kaman kai ne yanzu ka aiki mutum me ce ba zai je ba zai amma sai can ya gama harkokinsa sannan kuma ya je ya ma aiki da wanda ka ce yi yanzu nan zai tashi ya je yau wanda za ka fi jin daɗi da shi ba shakka wanda da kana cewa kaza na ka ci ƙarfe kaza nake so yanzu ya tashi wancan kuma karfe kaza sai can ya gama abubuwan sannan yi kaga ba za ka haɗa shi da wanda lokaci yana yi ya tashi haka kamar yana nuna saurin zartar da umarnin Allah ne ta baraka wata hmm. kamar Allah ce yi sallah yanzu ka yi gaggawa nan da nan ka tashi ka yi saɓanin wanda ya Allah ya ce zai yi amma kuma me sai ya gama shingulansa ya gama harkokinsa sannan sannan ya ga dama ya tashi والذين هم على صلواتهم يحافظون wanda suke kiyaye sallolinsu a wata ayar ya ce wallazina hum ala salatihim da'imuna masu dawwama akan kiyaye sallolinsu ba wai yanzu ka kiyaye kuma shi shikenan kai watsi ba azumin ya zo za ka kiyaye amma azumin ya kauce shi kenan. kamar da mafi yawan matasa a kasashen musulmi suke yi sallar su sai azumi ya zo azumi ya wuce kenan. wasu ma azumin ma ba yi suke ba je a ba su takarda ta likita ai ba su ba su yi suna ganin wanda ya zama uzuri ne gare su duk wannan baya daga cikin abubuwan da ake so ita ulaika humul warithun waɗanda suka zama da waɗannan sifofi guda goma da aka jero su ulaika humul warithun ne masu gado me za su gada ya yarithuna al-firdaus wanda za su gaji aljannatul firdaus hmm. hum fiha khalidun suna masu dawwama a ciki me yasa za su gado saboda hadisin da ibn abi hatim ya fitar da sanadin sa har zuwa abu huraira Allah ya kara masa yarda abu huraira yace ma minkum min ahadin illa wa lahu manzilan babu ɗaya daga cikin kwace yana da masaukai guda biyu yana da gidaje guda biyu manzilin fil wa manzilin fil yana da gida na aljanna yana da gida na wuta kowa yana da shi fa in mata wa dakhala na warisa jannati manzilahu idan ya mutu ya shiga wuta to yan aljanna sai su gaje wannan gida. don haka fa ulaika humul warithun su ne za su gaje gidajen yan wuta da aka je suka fada wuta domin kowa yana da gida a wuta yana da shi aljanna to su za su gaje gidajen ainihin yan wuta waɗanda suka wanda suka tafi zuwa wuta sai su gaje don haka Allah ya kira wasu alwarithun masu yin gado mujahid yake cewa ma min abdin illa wa lahu manzila ba wani bawa face yana da gidaje guda biyu manzilin fil janna wa manzilin fil nar wani gida aljanna wani gidan kuma a wuta فأما المؤمن فيبنى بيته الذي في الجنة مؤمن إذا يجينا مسا جدن سنا الجنة ويهدم بيته الذي في النار ذا رجل جدن سنا وتا وأما الكافر فيهدم بيته الذي في الجنة ذا رجل جدن سا أينهن الجنة ويبنى بيته الذي في النار ذا جنا جنا من جنا جدن سنا وتا أنا رجل أنا نفهم رجل ناس سونا zai zama babu shi amma 'yan aljanna sai su zo sai su gaje wannan ainihin gidan nasa na nayan aljanna nasa gidan da ya bari a aljanna kuma shi ya tafi wuta don waɗannan sune masu gado za su gaji jannatul firdaus Allah ya baci jannatul firdaus nan kai tsaye saboda ita ce mafi ɗaukakar aljanna ita ce mafi daraja da aljannatu baki ɗaya Allah sai ba ko kuma yi musu bishara da ainihin wannan aljanna wanda ya faɗa a wani ya ce tilkal jannatu lati fi mina ibadina man kana taqiya mm. ita ce aljanna wanda zamu gadar da wanda ya zama mai tsoron Allah daga cikin bayin wani mai tsoron Allah shi ne yake da wancan sifa haka na ce wa tilkal uri lati uristumuha bima kuntum ta'amal da waccan aljanna wata aka gadan muku da ita da sababin abin da kuke aikatawa haka na ce wani du'a tilkumul jannatu uristumuha ko shine da bima kuntum ta'mal to jannatul firdaus Allah ya mutane bushara ainihin da ita anan saboda ita ce mafi daukakar ainihin aljannatu ko raman aljanna baki daya daga cikin ta suke gangarowa eh? korama ta ruwa da korama ta nono da korama ta zuma da korama ta giya duk daga jannatul firdausi suke gangarwa ita ce mafi ɗaukakar ainihin aljannatu mafi daraja aljannatu baki ɗaya hmm. don allah allah sai mummunai wanda suke aiki ko suka sifaiti da waɗancan sufofi da wannan aljanna don kwaɗaitawa gare su su ƙoƙari su ga sun sifaiti da waɗancan sufofi guda goma da aka ambata allah ya samu a cikinsu na'am ولقد خلقنا الإنسان من سلالة نطفة في قرار مكين ثم خلق النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة فخلقنا المضغة عظام فألفونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا الإنسان حقيقة من هل الشمسون nan yana nufin annaba adam min sulalacin daga tatacce min tsayin na yumɓu gane ko wato tataccen yumɓu shi na kace min safotil ma wanda yana daga cikin ruwa wanda yake tatacce mujahid ya ce min mani adam sulalacin min tsayin min mani adam daga maniyin annaba adam ita inda masu mai adam tsinan wa halukun minhu an kira na ba'adan tsin saboda daga yin kudin aka yi shi aka yi shi salla adamu min tsin da adamu wato an fitar da shi ne daga ainihin yimbo to shi ne Allah subhanahu wata ce a ainihin fa'in ainihin sulalatin min min tsin ثم جعلنا النطفة fi قرار makin sannan mani sai muka sashi a mazauni makin wanda yake tabbatacce shine mai shine mahaifa wannan manin da ya fita daga ɗa namiji Allah ya ajiye shi a wuri wanda yake matabbaci shine mahaifa wanda daga nan ne kuma matakan halittarsa za su fara wannan matakai na halitta a nan Allah ya faɗe su amma dangane da sulalatin min mahin Allah ya ce wa bada a khalq na? من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ita min sulalatin mimma mana tsantsa tataccen ruwa mani kenan min sulalatin mimma tataccen ainihin ruwa amma mahinin wanda yake wato za ka ta wulakantacce wanda in ya shafe ka za ka ƙoƙarin daga cewa sai ka shafe amma kuma shine asalin halittar mai asalin halittar ɗan adam to da yasa shi a cikin mahaifan nan a can aya ta suratul mursalat Allah ya ce ila qadarin ma'lum zuwa wani lokaci abin sani wani lokaci ne abin sani to shine matakan rayuwar ɗan adam a cikin mahaifa wanda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya bayyana shi حديث يجمع خلق أحدكم كو آه، أربعين يوما نطفة أنا ترى هل تأينكم كان أربعين ينامني ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك وينفخ فيه الروح ويرسل إليه الملك ويمر بكتب بأربع كلمات بكتب رزقه وعجله وعمله وشكين أو سعيد وأنهم ainihin ƙadarin ma'alu lokacin da yake sananne to amma lokacin sanannen ya danganta ga nufin Allah shi sa ce qadarna fa ni'mal qadirun mu ne muka gwargwada lokacin da muke so ya zauna madalla da wanda suka kware da gwargwadawa mu ji Allah tabaraka wa ta'ala wani halittarsa ta cika sannan sai ya fito duniya wani ya fito kafin abin da aka saba na wata tara wani kuma ya wuce ainihin wata tara ya tafi shekara wani shekara biyu wani watakila sama da haka ma sannan ya shigo duniya watakila ma ya gama haƙora ya gama menene sannan sai fito duniya a gani ko amma inda ɗaya daga cikin magabata ya fara ce bai shigo duniya ba sai da ya gama haƙoransa a cikin ciki ثم خلقنا النطفة علقة sannan muka halicci ɗugon mani na alaƙa gudan jini na mana ja'alna sai muka sanya wannan ainihin mani ya zama alaƙa gudan jini muka maishe shi ya zama ainihin gudan jini fa khalaqana al'alaƙata mudgha sai muka sanya wannan gudan jinin kuma ya zama mai gudan tsoka kalbi da'ati minan lahmi kamar yadda guda yake na tsoka la shakka lafiya amma babu wani kamanni a ciki wala taqbida babu zane kawai tsokace tsabarta eh? to sannan fa khalaqana al-mudghata 'idhaman sai muka mashi da wannan gudan tsokan kuma ya zama mai izaman kasusuwa sai muka fara fitar da skeleton kamannin ga alamun dan adam ko nan ga alama hanci nan ga alama kunne nan ga alama kaga zanen kenan ai Naha sai muka zana ta ta ra'asin nan ga alama kai wa ne nan ga alama hannaye wa rijlaini nan ga alama kafafuwa bi idamiha da ainihin kasusuwanta wa asabiha da jijiyoyinta wa uruqiha ainihin da da jijiyoyi din wanda da kuma gudan tsoka ce kaga matakan abin nan Hmm, eh, a sanar فتبارك الله أحسن الخالق ثم إيه آه يا فداني لما نفدا يعني ثم فكسونا العظام لهما sai muka tufatar da wannan ƙashin nama da tsabar ƙashin ne zanen ne kamar yadda ake cewa skeleton ko to wannan kuma sai muka zo muka lullube shi da nama eh? zalika ma yasturu ya lullube wannan saboda in ya fito a kashi ai ba zai kyan gani ba sai zama abun ban tsoro ya shidduhu ya karfafe shi ko ya qawihi ya karfafe shi summa inshanahu khalqan akhar sai muka ainihin tayar da shi khalqan akhar wata halitta daban da menene dugan bane ya koma gudan jini ya koma to sai gashi wata halitta kuma daban me ma na halitta daban summa nafakhana fihi ruh hmm. sai muka busa masa rai haraka sai gashi yana motsi masara halkan akhar sai zama halitta daban ba irin wancan na baya ba za sam'i mai ji wa basarin mai gani wa idrakin mai gane abubuwa wa harakatin mai motsi wa tsirabin mai kai kawo da kuwa mai gudan tsoka shine fa tabarakallahu ahsanul khaliq tabarakallahu Allah ubangiji tabaraka alkhairinsa ya yawaita yana da yawaita alkhairinsa inda yawa dan adam irin wannan abin da shauran ma halitta ahsanul khaliqin shine mafi kyautata halitta kuma ba halitta wanda ya kyautata kamar me kamar halitta dan adam kamar halitta dan adam Allah ce laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim mun halicci mutum a cikin mafi kyawun ziri ziri gashi addire yana tafiya ga hannaye ga wawaye waiwaye ga kyan gani eh, ka gan shi wani ka gani kaman shi ya kansa amma fa ka dauna mun daji ba dukkan su ba ban tsoro ne masu ban tsoro amma ɗan Allah yana ahsan ahsani taqwa mafi kyawun ziri Allah ya dan adam wannan ba don komai ba saboda darajar ɗan adam da girmansa a wurin Allah sai iyo shi da kyawun kama fiye da shauran halitta Allah ce wa karramna bani adam in gina wa ɗan wa hamalnahum fil barri wal bahr wannan matakan halitta ne Allah ya gaya mana manzon sallallahu alaihi wa sallama ainihin kuma yayi mana bayanin hadisin Abdullahi dan Mas'ud wanda ainihin Imam Ahmad da waɗansu suka fitar da wannan hadisi na matakan halittar ainihin ɗan adam hmm. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون duk dai wannan abin da aka yi matakan da aka yi aka zo duniya aka yi duk gobar mai da aka dama Allah ya rubuta me abubuwan mutum ko wa yumar bi arba'i kalimatin bi kasbi rizqi abincin da zai ci da hanya abincin Allah ya riga ya gama kuma ba wata rai da za ta mutu sai ta cinye arzikinta sai dai mu muna gaggawa ne na gane sai dai muna gaggawa amma rabon mutum ba zai bar duniyar da masu ya cinye shi kuma ba wanda ya sai toye masa komai wato zagon kasansa zai toye ma abinda Allah subhanahu wataala ya rubuta ma an gane ko to wannan dangane da abin da sannan wa amali aikinsa da zai a rayuwarsa yawar da kacin rizki wa ajali ajalinsa iya lokacin da aka ɗiba masa wa amali da ayyukansa da na kirki ne ko ba na kirki ba ne wa shaƙi na ausai Ɗan wuta ne ko ɗan aljanin? da an gama mai rubutawa shi sa a ƙarshen wancan hadisin na eh, na na na na inna ahadakum yawma a ƙarshen hadisin yake cewa wallazi la ilaha ghairuhu ko inna anakum la ya'malu bi amali ahli jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alayhi kitabu fayamalu bi amali an-nari fayadkhula wa inna anakum la ya'malu bi amali ahli an-nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alayhi alkitabu fayamalu bi amali ahli aljannati fayadkhulaha dan haka wa shaqiyin aw sa'id arga ainihin an rubuta amma wannan bayana nufin mutum ya zauna ba ita shi kenan yin dan wuta ne Allah ya riga ya rubuta <laughs> a yi aiki wa kullum muyassarun lima kuli kala haka sabai suka ce izan nattakil haka mu zauna kawai mu dogara ga Allah tun da an riga rubuta ita a i'malu wa kullum muyassarun lima kuli kala ku yi aiki kuwa an hore masa abin da aka halicce shi domin sa inda Allah ya yi ka haka za a hore ma yadda za ka dinga yin ayyukanka haka kai zuwa abin da aka halicce ka domin sa to bayan duk an gama wannan kuma sun ma ba da zalika tun wajen ajal kenan da ce wa ajalihi to an gama duk cinye arziki to sun ma sannan ku tun lalle masu mutuwa ne da zalika bayan me bayan wannan halittar farko din da aka yi ku da ba ku za ba ku kuka zo dugan mani dugan kaza to kuma za ku mutu bayan wannan yau yawmal qiyamati tub'athun sannan kuma za a tashi ku ranar alkiyama bayan wannan mutuwar kuma za a za a sake tashin ku kuma ba dan komai ba dan kowa a saka masa da irin abin da ya aikata wancan wa amalihi din da yi kowa sai kuma a saka masa da abin da ya aikata gane ko mm. wannan shine matakan rayuwa baki daya ba kai ayyuka kana nan da kai kuma yanzu ba kai sannan kuma sai a sake ta da kai na ƙarshe ta sake tayawa ne domin dama an riga an yi ka wanda wannan shi ne da yawa suke musu ko suna kokwantan cewa za a tashe su a tambaye su wannan ayyukan da suka yi a wannan rayuwa ta duniya wanda ita tasha ce tasha ce kawai wannan duniya tasha ce ka zo wannan ya zo wannan ya zo wannan ya zo ta can kowa da kuma da inda me da inda ya sa gaba eh? inna ya la shatta ayyukan kuma bambanta fa amma man aada wa taqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu eh? wa amma man bakhila wa stagana fa san to fa sanuyassiruhu haka ta ce kowa da inda ya sa gaba wannan Kaduna za shi wannan Zaria wancan eh? amma dai a ƙarshe mai ake so manufa ta zama ɗaya shine ayyukan ko su zama iri wanda Allah ya yarda da su wanda Allah ya yarda su in an yi haka shine za a samu dacewa san haka kuma shine ainihin abin da ba a so shine wa shaqin Allah ya mana tsar na'am insha shi kenan, na'am to shikenan insha Allah sai mu tsaya nan da wannan ba yau ba'a yawmal tuba tub'athun Allah ya ba mu dacewa تسامن بتشيم أهل السعادة كيام نقدمان بتشيم أهل الشقاء صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وعليكم السلام ورحمة الله نعم masha duka gadi na wani shi farauta don neman abinci wasu rayuwarsu a daji ke abincinsu ya dogara daga farauta je su farauta su samu abinda za su zo su kwanaki suna ci kamo barewa ya kamo kaza wanda zai dauke shi tsawon lokaci yana kashe shauran kuma duk gadi mashiya gadi ne don yi gadin dabbobi saboda kare kuma an koya masa yadda zai kula da su zai kula da su ba zai bari su ba zai bari su shiga gonar wani ba a gani ko ba zai bari su hada gonar wani ba dole mai yana yana duban su yana ba zai bari a sabata ba a ce a ɗauka ma cewa mai gidansu wani abu ya same shi shi mai ainihin mai kiwon a ce ko an kashe shi ko wani abu to karen nan zai dawo da su har gida zai dinga koro su kuma yana kau da su daga haɗawa gonakin mutane da menene har ya kawo su gida to shi sa yake da muhimmanci a wajen gati yana da gane abubuwa yana da sannan shi za a koya masa ya koya don abin da ake so a koya masa za a koya masa ana so ka kamar yadda za ki amfani da shi ana amfani da shi wajen gano kayan maye ko ana amfani da shi wajen gano barayi ana amfani da shi wajen gano menene abubuwa da yawa abin da aka koya masa zai ɗauka kuma ya amfani da shi hakan akwai wanda su sun fahimci cewa eh, har gadin gida ma ya shiga har gadin gida ma ya shiga amma akwai wanda suna taka tsantsan cewa tunda a gida ne su dau matakan da ya dace hmm? wa Allah shawara amma tsoron kasu hada kan wancan kan